jiro kai furoturu pora boro ai kai no wai nagar ai na koy daga wata su gaza ta ganjin ciman ta kawen dai a wata wega sa amine da mudrayin il su ga shamos amgar in ta gaitai daga da goy arwa amine da il sosta no koy tagi inten il su wasta no wai tareze kuluna sankarad a han ciman ta kawen cini na kai mosan il su wan ko a cini gazan alaqtas na mun dai kuluna na nofar asata ni zalitan arwa na gabasa alaqtai muzaran in sharoshi tan kullu nal hukum sinan. madra ketne ta daga dagwe sa na mene disaka tondi elis si sigalanci do daga madal entile beriyo saddu akal wangaya elis wel qtadan do gasn ta na gabas gazana du yinna na yara annagu ezeli ye wasna mal balai malana amma kwash makkan atunagu balai washta no de filafini nige arwa daga dagwe sa na an nasara ta geta filas da fur niga tagbis tashtawa no kama ganga tagbis e ekowedin wasanga arsilnete igmadu tashwara ya mose urtilama kwashagor hursday teg bistay dufurta mirta asnagrawted hiltnelis wasanante mosan amastaqnana wasna malte leze necha idmaran digin nemuta gwini alaqtayn khlaqdu ezele yayenayen antada wasta no changai intaqase ezele weynige daqalaqtay astamos de imuzaran insharawshitan kullu ahanana itilalanana idhalanana arwa atasen da sudan dina sudan da mukwasta gizele ta wini ملنانا ارتواستا يورغاز در تواسا ورورغاز در توش مكان اتو نززري الختي دان دو هزيل زيستنا نني ما تقل اول وسن تاجم تو دغيزلي تويني ما نمد اول وي ال سوي اول وان تاكدي اولن چنگاتن اولي توجي نغورا ان دا نتبل وان چنگاتن انكي اسان اول وي يتوجو يا مصر وات شيوا كانين اتبل وي دفر انكي نكال الواقع جين تمدرك ادغون تاج امو تاج انكي ويني لغين كن تمدرك ام كوستن تاجو ارتا ورولين في اللاس نكني نتاغو ارتا سانتا تا مدرك تي ورتن في اللا ولا دخت ماغنا ونشن نقلينا استغني زلي ايمان نت نكني تا مدرك تي ورنولا في اللاس نكني اكيد ادا صورن تغا تغري نتاغو ارتن ميغنتين ارتا نقلينا التاريخ اروان السان اما كوس نغو ايزلي وسان غس ادسن بختار الغاده تننا كلو المثال لانتي زلي تو ونسان غس كربات كلتنت ناقبالت ايزلي تنكي ويني نتاغين لانتي زلي تو وسط مالي زلي تو مالولين اروا دفرن كلانتي زلي da ta gotin ke wini mun sana mar ranka wartin le ma ta sabadin a te valer